أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه بلى قادرين على أن نسوي بنانه بل يريد الإنسان ليفجر أمامه يسأل أيان يوم القيامة فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر يقول الإنسان يومئذ أين المفر كلا لا وزر إلى ربك يومئذ المستقر ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره لا تهرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه كلا بل تحبون الآجلة وتذرون الآخرة وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة ووجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها فاقرة كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى ثم ذهب إلى أهله يتمتع أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى أيحسب الإنسان أن ترك سدى ألم يك نطفة من مني ثم كان علقة فخلق فسوى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 وفقنا لطاعتك وجنبنا الإسيان واغفر لنا ولوالدينا والولدان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سورة دزام كرنتا يو إتاتشي سورة القارئة tana cikin surori da Allah ya saukar wa annabi sallallahu alaihi wasallam tun yana makka kafin mu fassara wannan sura alarama zai karanta ta baki daya bismillah بسم الله الرحمن الرحيم القارئة ما القارئة وما أدراك ما القارئة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالإهن المنفوش فأما من فقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية bismillahir rahmanir rahim wato ita wannan sura suratul qari'a akwai sakonni bakwai a cikinta waɗanda allah madaukaki yake so ya isar da su ga musulmai domin ƙur'ani karantarwa ne ga musulmi abubuwa guda bakwai allah yake karantar da mu a cikin wannan sura darasi na farko da ke cikin suratul qari'a shine isbatu ismin min asma'il qiyama Allah yana tabbatar mana da wata suna daga cikin sunayen tashin kiyama wannan shine darasi na farko ita kiyama tana da sunaye da yawa kasan kamar yadda muka sha faɗa larabawa suna cewa kafaratul asma'i dalilun ala sharafin musamma yawan suna yana nuna darajar mai suna to ita kiyama tana da sunaye daban-daban har guda tamanin da bakwai saboda darajanta a wajen allah tabaraka wa ta'ala to wannan sura suratul qari'a tana tabbatar da suna ɗaya daga cikin waɗannan sunaye 87 misali mun karanta a baya akwai alwaƙi'a suna ce ta kiyama idza waqa'atil waqi'a akwai alhaqa akwai atamma fa idza ja'ati tammatul kubra tamma akwai asakha akwai algashiya suna nan da yawa guda 87 ne sunayen kiyama ka duba kitabul fitan wal malahin na ibn kafir shafi na 284 ya kirga waɗannan sunaye gaba yansu allah ya ji kansa da rahama to kowace suna daga cikin sunaye 87 dinnan tana siffanta kiyama ne kowace suna daga cikin sunaye 87 ɗinnan na kiyama tana siffanta ita kiyama din ne algashiya kiyama mai lullube mutane da bala'i alhaƙa kiyama tabbas ce don haka allah ya bata sunar ma gaskiya kawai babu shakka a kai alwaƙi'a kiyama mai aukuwa ce don haka Allah ya mata suna alwaƙi'a mai aukuwa ba makawa sai ta auku a kwana a tashi akwai ranar da duk zamu mutu makomar mu kuma kiyama shi ya sa annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa kun fi duniya ka annaka garibun au abiri sabilin ka kasance cikin wannan duniya kamar bako ko kuwa mai ratsawar hanya ka taho gari ne zaka wuce sai ka dan dakata kawai amma bayan ka biya bukatar ka zaka ci gaba da tafiya to haka duniya take duk wanda ka gan shi matafiyi ne akwai ranar da zai banta da so da ki Allah shi samu batta muna so wannan darasi na farko kenan da Allah yake karantar da mu cikin wannan sura alƙari'a yana tabbatar mana wata suna cikin sunayen kiyama mecece sunan alƙari'a menene alƙari'a mai kwankwasa zuciya mai kwankwasa zuciya wani malami ke fassaranta yana cewa abinda da ya sa Allah ya kira ta alƙari'a domin da a ce duniya za a yi da kiyama za ta dawo duniya zuciyar dan adam ba zai iya ɗauka ba zuciyar dan adam za ta fashe saboda tsabar masifan da ke cikin tashin kiyama zuciyar ɗan adam a wannan duniyan ba ta iya daukan bala'in tashin kiyama don haka yadda za mu tashi a kiyama wata halitta ce daban ƙirar jikinmu ma daban ne ƙarfin halinmu ma daban ne dauriyarmu ma daban ne amma duk da haka za mu ga tashin hankali mai yawan gaske allah shi kare mu sai ya ce malƙari'a mecece mai kwankwasan nan sai ya tambayi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce masa ma wa ma adraka malƙari'a me ma ya sanar da kai abinda da ake cewa mai kwankwasa wannan wani nau'i ne na balaga saboda Allah ya tabbatar da kiyama ta irin wannan tambaya ya zo cikin ƙur'ani wurare ka kiyama gaskiya ce sai ya ce malhaƙa ce wannan gaskiya wama adraka malhaƙa me ya sanar da kai abinda da ake cewa gaskiya wato kiyama a cikin suratul infitar nan ma Allah ya yi irin wannan tambayan ha maddin wa ma hum anha bigha'ibin ga'ibin wa ma yawmuddin thumma ma kama ma yawmuddin duk inda ka ji Allah ya maimaita tambaya akan abu guda za ka samu game da kiyama ne saboda ya tabbatar ya kore ma ɗan adam shakka babu ko shakka akwai kiyama a suratul takfif kuma yake cewa kalla inna kitabal abrari lafi illiyin sai ya ce wa ma adraka ma illiyun ko kuma ya ce inna kitabal fujjari lafi sijjin wa ma adraka ma sijjin Allah madaukaki ya ce wa ma adraka mal qari'a ثم ما أدراك ما القارئة آه، القارئة ما القارئة وما أدراك ما القارئة كما يدي فدا سورة الحاقة نتي الحاقة ما الحاقة وما أدراك ما الحاقة kamar yadda ya وما wa ما يوم الدين ثم ما ma ما يوم الدين wato Allah madaukaki yana ma annabi irin wannan tambaya ne domin ya tabbatar masa babu shakka kiyama za ta tsaya to wannan shine darasi na farko na ita wannan sura tabbatar mana da siffa da kuma suna guda daga cikin sunayen tashin kiyama Allah shi mu cika da imani sai darasi na biyu allah maɗaukaki wa cikin wannan sura ya mana bayanin siffar yadda ɗan adam zai fito daga kabari wato yadda za a yi tashi kenan na kiyama din yadda za a yi tashi alba'a za a taso daga kabari allah ya ce yauma ya nasu kal farashin mabutu ranar da mutane suke kasancewa kamar alfarashi. wanda ya warwatsu ko wanda aka warwatsa menene alfarash da Allah maɗaukaki ya siffanta fitowar mutane daga kaburbura da shi yauma yakunu nasu kalfarashil mabthu ranar da mutane suke fita kamar alfarash almabthu wanda aka warwatsa ibn al Allah ya ji kansa da rahama a cikin littafin sa'an nihaya mujallad na uku shafi na 430 ya ce tsayirun lazi yulki na fi dau'i suraj akwai wani kwaro wanda idan ka kunna fitila to shi kokari yake ya fada a cikin fitilan fada wuta me sunan wannan kwaron Hmm? shinge ko a kunun nasu kal farashil Allah madaukaki ya ce ranar da mutane za su kasance lokacin fita daga kabari kamar alfarash almabthus wanda aka warwatsa shine ibn al ya ce alfarashu tayrul ladhi yulqi nafsahu fi daw'i suraj wani kwaro ne wanda yake jefa kansa cikin hasken fitila dau siraj eh, hasken fitila saboda haka shinge ne shinge ne eh, wanda inda ya ga haske nan sai tafi ko duk inda ya ga haske zai tafi ko da yake akwai kwari da yawa waɗanda suke da irin wannan ɗabi'a amma ba fara ba ce ake cewa fara ba fara ba ce to cikin qur'ani Allah madaukaki ya bayyana yadda dan adam zai fito daga kabari a ranar tashin kiyama da siffa biyu kuma siffofin nan duka na na kwari kamar misali a cikin wannan sura ta alwaqi'a yace yawma yakunu nasu kal farashil mabthu yadda mutane za su fito a ranar tashin kiyama kamar shinge ne shingen nan wanda aka warwatsa ka duba in ruwa ya sauka kana tafiya da mota kai koma ba tafiya kake da mota ba inda aka ce an yi ruwan farko za ga kwari na ta hitowa shingen suna neman inda haske yake duk inda fitila yake zai so wurin ka duba inda suke hitowa a warwatse ba su da alkibla to wannan siffa ta farko kenan allah ya siffanta yadda dan adam zai fito daga kabari a kiyama da siffar yadda shingin ke hitowa idan aka yi ruwan farko ruwan sama na farko wato wannan akwai abin lura da kyau yadda ka ga kwari ke firfitowa daga cikin ramuka sai ka yi mamaki da ina suke miliyoyi na fitowa idan aka yi ruwa wata unguwa in ka tafi ko ina fuka-fukansu ne to da can duk suna cikin kasa da aka yi ruwan nan guda ɗaya tak sai suka yi ta fitowa daga kasa Allah ya ce to haka dan adam zai fito daga kabari a ranar tashin kiyama kun ga wannan sura ta ba mu wani darasi muhimmi shine siffar yadda dan adam zai fito daga ƙasa darasi na biyu kenan to ba ita ɗaya ba ce ta yi mana wannan siffa akwai wata aya kuma har ilau cikin qur'ani domin ayoyi biyu ne Allah ya siffanta yadda dan adam zai fito daga kabari da ita wannan ta suratul qari'a da kuma wata da take suratul kamar da Allah ya ce wa annabi fatawalla anhu فتول عنهم يوم يدعو الداء إلى شيء نكر خش عن أبصارهم يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر مهطعين إلى الداع يقول الكافرون هذا يوم أسر kamar Allah madaukaki ya gaya mana ɗaya siffa ɗin da abin nan da ya ɗan adam fitowarsa daga kabari da wani ƙwaro kuma har ilau a wannan sura ya siffanta fitowar ɗan adam da shinge a suratul kamar Allah ya ce wa annabi fatawalla anhum ka barsu ka daina ma musu wa'azi kyale su Allah ka saba mu bane yau ma yadda da'i ranar da mai kira yake kira mai kira yake kira mala'ika da yake busa cikin kaho shine mala'ika israfilu ranar da wannan mala'ika yake kira ila shay'in nukur ga wani abu mara kyau wani abu mummuna wani abu wanda ran dan adam bai so wani abu ne tashin kiyama shay'un nukur Allah ka samu tsira fatawalla anhum Allah ya ce ka basu ya Muhammad ka basu su yi ta kafircin su ya yad'u da'i ila shay'in nukur ranar da mai kira yake kira zuwa ga wani abu wanda rai bai son shi shine kiyama kusha'an absaruhum zaka ga fuskokin su na cikin kaskanci ya kharujuna min al suna fitowa daga kaburbura al ajdaf kaburbura za su rika fita daga kaburbura sira'an suna masu sauri ka annahum jaradun muntashir kamar fari ne da aka warwatsa muntashir wa warwatsa kamar wancan da Allah ya ce yau mai kunun nasu rashin mabutufi nan kuma Allah ya ce ya kharujuna min al ajdafi ka annahum jaradun muntashir kwari biyu kenan Allah ya siffanta fitowar dan adam daga kabari da su domin abu mafi sauki da za ka gane cewa tashin kiyama mumkin abu ne mai yiwuwa mai sauki shine ka duba lokacin da ake ruwan fari wannan shine abu mafi sauki da allah yake wato kwatanta tashin kiyama da shi ga tunanin dan adam allah ya ce mutane za su fito daga kaburbura ka annahum jaradun muntashir kamar fari ne a warwatse muntashir can ya ce kalfarashil mabuthur kamar shinge ne da aka warwatsa mutu'ina ila da'i suna masu sauri sun doshi mai kiran ya kulul kafiru na kafirai a wannan lokaci suna cewa haza yawmun asir wannan rana ce mai wuya kamar suratul muddathir da Allah ke cewa alal kafirina gairu sayar ga kafirai wannan rana ba ta da sauki Allah ka samu cika da imani saboda haka Allah ya siffanta fitowar mutum daga kabari da kwari biyu kwaro na farko shine shinge na biyu fara kwarin nan kashi biyu da Allah ya siffanta fitowar dan adam daga kabari da su akwai wata hikima ta musamman da take ɓoye ciki haka kurum Allah ba zai siffanta dan adam ko wani aiki na ɗan adam da kwaro ba face illa akwai wata munasaba in ka duba eh, tafsir na wannan sura cikin sahihul bukhari da tafsirin ibnul jauzi da tafsirul kabir na fakhrul razi Allah ya ji kansu wato malaman da suka ce alfarashu da Allah ya siffanta fitowa ɗan adam daga ƙasa idan aka yi busa cikin ƙaho yadda ɗan adam zai fito kamar shinge ne suka ce idan tsara lam yattaji ila jihatin wahida shi shinge idan ya tashi ba shi da alkibla guda bal kullu wahidatin ha tazhabu ila ghairi jihatil ukhra ga wannan shingen yayi dama wannan yayi hagu wannan ya gaba haka zaka ga sun warwatsu cikin gari ko ina su ne to haka dan adam zai fito cikin kabari aljaradu da Allah ya siffanta fitowar dan adam kuma da fara suka ce yarkabu babuhu baban in ka duba yadda fara ke tashi cikin kwari shi fara yana da wata ita fara tana da wata ɗabi'a in suna tafiya suna buge juna fari in sun tashi misali in suna kan wata bishiya in ka je ka girgiza lokacin suka tashi za ka suna karo da juna wannan ya hau kan wannan wannan ya hau kan wannan to haka Allah ya siffanta fitowar dan adam da irin wannan siffa zalika nasu ya julu ba'dhum fi ba'd haka mutane za su fito daga kaburbura wannan na shiga cikin wannan wannan ya hau kan wannan mutum ya taka wannan wannan ya taka wannan wannan ya guje wannan ana gudu sannan kuma babu alkibla la haula wala quwwata illa billah to wannan farkon tasowar su kenan a tafsirin imam al-qurtubi al-jami'u li ahkam al-qur'an yace a lokacin da dan adam zai fito daga kabari yana da siffa biyu dinnan siffar shinge da kuma siffa ta fara mutum zai fito a gigice saboda haka zai fito ne wani ya doshi gabas wani yamma wani kudu wani arewa sannan kuma wannan zai taka wannan wannan ya taka wannan wani hadisi na annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mutumin da duk ya yi girman kai a duniya to a ranar tashin kyama idan aka yi busa cikin kaho su ne ake tattaka wannan domin allah zai sa su tashi ƙanana ƙanana to kaga kuwa in kana da karamin kima za ka ji jiki ko mai girman kai a ranar tashin kiyama shine makaskanci don haka azabarsa mutane da suke fifitowa daga kaburbura su ta taka shi ana wucewa wani ya bol da shi ya fatali da shi ya fada can kafin a isa filin hisabin shi sai ya ji jiki ibn hajar al-asqalani da ya sharhan sahihul bukhari cikin fathul bari ya ce wa fi tashbihin nasu yawmal ba'su bil farashil munasabatin kasira da Allah ya siffanta fitowar dan adam daga kabari a ranar tashin kiyama da shinge akwai dangantaka kwarai malaman farko sun yi tunani mai zurfi a kai sai suka ga cewa akwai munasaba daban-daban har guda goma munasaba guda goma da Allah ya siffanta fitowar dan adam daga kabari da shinge yawma yakunu nasu kal farashil me yasa Allah ya siffanta mu fito wa dan adam daga kabari da shinge kace akwai munasaba har guda goma na ɗaya a tanshu dan adam zai fito bashi da nauyi komai girmansa bashi da nauyi yanda kaga shinge ke tashi to haka dan adam zai fito daga kabari ba wai kuma bashi da nauyin bane bai jin nauyin jikinsa komai nauyin jikinsa wato gudu zai yi kamar ba shi da nauyi za a ga mutum cikeke ka ɗauka ban iya gudu amma ka ga ruga a guje kai siriri ma yana nema ya tsere ma a tsanshi ka ce to na biyu al'intisharu yanda shinge yake warwatsuwa haka 'yan adam za su fito a kiyama suna warwatsuwa na uku alkafra yanda in aka yi ruwan farko shinge ke fitowa da yawa to haka za ka ga 'yan adam na hitowa da zaran an yi busa cikin kaho da yawa na hudu abba'afu yanda shige yake da rauni haka dan adam zai fito da rauni ba shi da karfi komai wato girman jikinsa ba shi da karfi zai tashi a kiyama ka san mutumin da yake da fargaba cikin zuciyarsa don za a tashi ne a firgice a razane a kiɗime to wanda duk ya shiga cikin hali na kiɗima ko razana ko firgita ko tsoro ko mai ƙarfinsa wallahi za taras ba shi da ƙarfi yana da rauni ce to haka ɗan adam zai fito na biyar azulla yanda shige yake fitowa daga ramunsa da ƙasƙanci to haka ɗan adam zai fito da ƙasƙanci domin duk wani ƙwaro da ke duniya mawadaci ne akan shinge lokacin da aka yi ruwan farko shinge ya hito yana fitowa ne a siffa ta mayunwaci yana hitowa a siffa ta mayunwaci a kiɗime a gigice saboda haka duk inda ya ga haske sa wurin yake to haka dan adam zai fito da kaskanci komai girman mutum a duniya za ga wannan shugaban kasa ne da a garin ku ka zo kana banke shi yana banke ka baka ma ko duban shi da ya ma da gaske ba sai a taka shi domin galibinsa suna da girman kai na shida almaji'u bi gairi ruju'in idan aka yi ruwan farko din nan shinge in ya fito daga rami shin yana komawa ramin baya komawa to saboda haka haka dan adam zai fito in ya fito daga kabarinsa bai kowai gawa ya gama wace siffa kabarinsa take da ita bare ya tunanin komawa yadda shinge ke fitowa ba tunanin komawa haka kuma dan adam shi ma zai fito ba tunanin komawa na bakwai alƙasdu ila da'i idan shinge ya fito inda yake dosa kawai shine inda yake akwai fitila da haske nan zai dosa to haka dan adam da zaran ya fito cikin zuciyarsa Allah ya gina dabi'a ta kawai ya doshi inda ake taron hisabi ba mai ce masa ga hanya ba kama tambaya ina hanya zuwa filin hisabi to za ka tambaya mai kira yana kira yau ma yadda da'i kuma kowa na jin sa saboda haka kawai nan aka dosa yanda kwari ke dosan fitila haka zaka ga dan adam yana dosan filin hisabi na takwas al-isra'u yanda shinge ke fitowa da sauri a guje ka duba kana gudu da mota amma kwaro sai ya bika yana kokari shi sai ya shiga cikin fitilan nan kuma koda da zaka kunna fitila a daki ka rufe windo da kofa wani shingen sai ya yi kokari ya shiga ɗakin in dai akwai dan matsatsi tsakanin kofa da to sai ya kutsa to haka dan adam zai hito da sauri da gaggawa a garaje ya doshi inda kawai za a yi hisabi na tara rukubu babu hun baba yanda shinge wannan ke hawa kan wannan haka dan adam zai hito wannan yana hawa kan wannan wannan yana hawa kan wannan sai na goma idan shinge ya hito daga raminsa ina yake dosa fitila in wuta ce a kulle in ya taho fadawa yake ko a'a to haka dan adam yake da ya taho filin hisabi in kafiri ne in ya ga wuta bai tsayawa kawai sai fada la haula wala quwwata illa billah Allah ka samu cika da imani siffofi goma munasabatun dangantaka da ke tsakanin dan adam da shinge a ranar tashin kiyama darasi na biyu kenan darasi na uku dalilin da yasa Allah ya kira ta ita kiyama da suna alkari'a mai kwankwasa shine Allah ya ce wata kunul jibalu kal ihnil manfush a ranan duwatsu suna kasancewa kamar sufi wanda aka sabe shi wato kamar ulu ulu da ka sani zare kasan ana yin shi ne da gashi na dabba kamar kasashen turai kasashen sanyi tumakansu sukan yi gashi sai a aske gashin wannan gashin shine ake yin zare da shi ana ɗinka kaya ko to idan ka tafi inda ake aske wannan tunkiyar ka tafi ka ga yadda gashi yake iska na kaɗawa wurin ko ina sai gashi Allah ya ce to haka duwatsu za su kasance a ranar tashin kiyama kamar dai da san gashin nan sufi da aka saɗe shi iska in ta kaɗa tana ɗaga shi gashi ba shi da nauyi ga iska ne malamai suka ce to kun gafa kenan kiyama ta yi ma dutse tasiri dutse ba shi da zuciya dutse ba shi da hankali ba shi da halitta irin ta dan adam amma saboda bala'in kiyama dutse sai da ya koma ba shi da nauyi dutse ba shi da nauyi don tsabar masifa da bala'i na tashi kiyama to yaya kuma dan adam a nan da Allah yake cewa wata ta sabu jibala da ta. وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب صنع الله الذي أتقن كل شيء إنه خبير بما تفعل سورة النمل الله يتي وترى الجبال كان غنن دواتو تحسب كذا يتي ترى كان ما غني كمر أبين يا أوكني ذاك غني تبس a kiyama Allah ya ce wata rajibala za ka ga duwatsu ta sabuha jamidatan a duniya ka yi zaton duwatsu sandararru ne daskararru ne ko to wahiya ta murru marar sahabi sai gashi tana tafiya kamar gajimare a sama ka ga dutse na tafiya a sama ba nauyi kamar auduga iska na daukan dutse na tafiya da shi saboda masifar kiyama Allah ya ce sun Allah na kulle kulli in halittar Allah wanda ya kiyaye halittar dukkan komai innahu khabirun bima taf'aluna lalle Allah mai bada labarin abin da kuke aikatawa ne idan dutse masifa ta kiyama za ta sa ya wayi gari ba shi da ba da karfi yaya kuma zuciyar dan adam Allah ka samu cika da imani darasi na hudu da ke cikin wannan sura alƙari'a shine isbatul mizan Allah yana tabbatar mana akwai sikeli na gwada nauyin aiki shi yasa Allah ya ce fa amma man saqulat mawazinuhu fa huwa fi ishatin rabiya wanda ma'aunan ayyukansa suka yi nauyi na alheri ta wanda yana cikin rayuwa wato yardajiya kun ga kenan ayan nan Allah yana tabbatar mana akwai mizani akwai sikeli don haka malamai suka ce duk wanda ya musanta samuwar sikeli a kiyama wannan mutum kafiri ne don Allah ya ce fa amma man saqulat mawazinuhu ashe akwai mizani akwai sikeli da za a gwada aikin mutum a ranar tashin kiyama kamar suratul araf akwai ayoyi da yawa ka kawo mana aya ta suratul araf da Allah yake cewa wal waznu yawma idhin al haqq wal waznu yawma idhin al haqq فمن fa موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يسلمون والوزن يومئذ الحق سكيلي أو النيران الحق منين الحق أنا أقول باكا جل عربشي كاسني الحق تسكيلي والوزن سكيلي yau mai izin a wannan rana alhaku Allah ce gaskiya ne saboda haka duk wanda ya musanta samuwar sikeli na gwada aikin mutum ranar tashin kiyama kafiri ne ya musanta ayar qur'ani a fili faman sakulat mawazinuhu wanda ma'aunan ayyukansa na alheri suka yi nauyi fa ulaika humul muflihuna waɗannan su suke tsira Allah ka sa muna ciki wa man khaffat mawazinuhu waɗanda sikelin gwada ayyukansa na alhairi suka yi sako-sako ba nauyi fa ulaika na khasiru anfusahum to waɗannan su suka yi hasaran rayukansu ba dukiya ba babban hasara ita ce mutum hasaran ransa a ce kuma bayan ka gama jin daɗi komai a lahira a cewa ne ka wuta kaga babban asara ita ce asarar rai bima kanu bi na yazlimuna saboda izgiri da suka dinga yi da ayoyin mu shine yazlimuna suna zalunci zalunci da ayar Allah shine izgili da ayar Allah a ce ma kaza kaza ne cikin ƙur'ani ka ce ƙarya ne to makomar mutum kenan kun ga wannan sura suratul a'raf a fili Allah ya gaya mana cewa sikeli gaskiya ne wal waznu yawma idhinil haqq ko kamar suratul anbiya ya gaya mana wa nada'ul mawazin al qist al yawm al qiyamah ونضع الموازين القسط للقيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسدين سورة الأنبياء كما الله يتي ونضع الموازين القسط ليوم القيامة زام أجي sikeli na gwada ayyukan bayi sikeli nan sai Allah ya siffanta shi da alƙist adalci sikeli na adalci babu munamuna ba nuku-nuku sannan kuma ba maguɗi alƙisto Allah ya ce mawazin alƙisto kun ga wata siffa ta sikelin gwada aikin mutum a ranar tashin kiyama sikeli na adalci Allah ya ce za mu aje shi ranar tashin kiyama tuzlamu nafsun shay'an babu wani rai da za a cutar da shi wani abu ba abin da kai duniya wanda ba za ka ganshi ba a kiyama babu inji Allah wa in kana misqalu habatin min khardalin ko da aikinka yana kwatankwacin nauyin kwayar komayya ku duba komayya wata wani abin hatsi ko kankani Allah ya ce ko da aikinka yana daidai da girman kwayar komayya a na biha za mu kawo aikin nan sai mun dora kan sikeli sai an gwada sai an samu komarka wa kafa bina na, Allah ya ce mun isa mu zama masu hisabi mutum ɗaya ne ba a masa hisabi a ranar tashin kiyama mutum ɗaya ne Shi ne shine na abubakar an tawo filin hisabi a ce wuce da shi aljanna na farko da za a masa hisabi kuwa shine da umar Allah ka samu ci wannan jarabawa saboda haka skeli gaskiya <clears throat> akwai wani hadisi da ke cikin littafin bukhari da muslim hadisin da mala'ika jibril ya rikida ya zama mutum ya taho ga annabi sallallahu alaihi wasallam majalisar manzon Allah ya zo ya zauna fa asna da rukubatai ila rukubataihi wa wada'a kaffaihi ala fakhizaihi ya masa tambayoyi sunan hadisin nan to riwayar muslim in ka duba kitabul iman ba riwayar bukhari ba lokacin da mala'ika jibril ya taho ya zauna gaban annabi sallallahu alaihi wasallam ya haɗa gwiwoyinsa da na manzon allah ya ɗora tafukansa a cinyoyin manzon allah ya masa tambayoyi cikin tambayoyin sai ya ce marmal imanu ka bani labari menene imani ya muhammad kala sai annabi ya ce al'imanu an tu'mina billahi wa mala'ikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa tu'mina bil janna annabi ya ce imani shine ka imani da Allah ka yarda akwai Allah ka yarda akwai mala'iku ka yarda akwai ka yarda da littattafai da Allah ya saukar a taura inji zabura ka yarda da manzannin Allah tun daga kan annabi Adam har zuwa ƙarshe ka yi imani akwai aljanna wa tu'mina bil jannati wan nari wal mizan annabi ya ce ka imani akwai aljanna akwai wuta kuma akwai sikeli wal mizan akwai sikeli annabi ya ce wa umina bil ba'asi ba'da al ka kai imani za a tashi bayan an mutu wa umina bil qadari khairihi wa sharrihi kai imani da qadara sa da sa wannan riwaya ce ta muslim ta saba riwayar da ke cikin arba'un nawawiyya amma ita ma ingantacciya ne kana sai mala'ika jibril ya ce fa idza fa'altu hadha fa ana mu'min shi in na yi waɗannan abubuwa shikenan na zama mai imani kana sai manzon Allah ya ce na'am kai ka zama mai imani in dai kai imani da Allah da mala'iku da littafai da manzanni da aljanna da wuta da sikeli na gwada aiki kai imani za a tashi bayan mutuwa kai imani da kaddara alherinsa da sharrinsa to kai mai imani ne kala sai mala'ika jibril ya ce sadakta ka faɗi gaskiya saboda haka wannan hadisi bayan ga ayoyin qur'ani suke tabbatar mana akwai sikeli ga kuma hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam hadisai ma da yawa ba ɗaya ba ba biyu ba da suke tabbatar mana babu shakka akwai sikeli da za a gwada aikin bawa a ranar tashin kiyama la zulmal yawma babu zalunci a wannan rana in ji Allah fala tuzlamu nafsun shay'a babu wani rai da za a cuce shi komai wa in kana miskalu habbatin min kardalin ataina biha wa kafa bina hasibin yaya wannan sikeli yake sikeli ne wanda yake kama da wanda ka sani yana da tafuka biyu sannan yana da harshe yana da harshe wato hannunsa na dama yana haske hannunsa na hagu duhu ne ciwon nan sikeli hannunsa na dama haske ne hannunsa na hagu duhu ne sannan kuma yana da harshe mala'ika jibrilu shi yake rike da shi shi zai gwada nauyin ayyukan bayi idan aka ɗora ayyukan mutum a kai sikelin yana da harshe sikelin yana da rai shi zai faɗa ayyukan alhairin kasorin jaye na sharri zai faɗa da harshensa za ka ji shine ibn qayyim al-jawziya yake faɗa cikin aqida qasidat an annuniyya Allah ya ji kansa da rahama aqida qasida ce da ke bayanin aqida ta ahlus sunna yana cewa afama tusaddiqu anna a'mal a'malal ibadi tahuttu al-ard fi al-mizan وكذلك تسقط تارة وتخف أخرى ذاك في القرآن ذو تبيان وله لسان كفتان تقيمه والكفتان إليه ناظرتان ما ذاك أمرا معنويا بل هو المحسوس حقا عند ذي الإيمان wani littafi ne ya yi shekarunsa 751 da suka wuce ya littafi yana bayanin aƙida ta ahalus sunna Yace ba za ka yadda ba afa ma tu saddiqu yanzu ba za ka gaskanta ba anna amalal ibadi tu hatu yawmal ardi fil mizani ba za ka yadda ba ayyukan mutane a ranar tashin kiyama za a dora a sikeli ne ya hana ka yarda ya ce wa kazalika taskulu ta wani lokaci sikelin sai ya yi nauyi dama wata khifu ukhra ɗaya gefen sai ya ɗaga zaka fil qur'ani ne imamu imamul baihaqi yana cikin malaman sunna ya rasu hijiran manzon Allah na shekara 458 shekaru 964 kenan rabuwansa da duniya Allah ya ji kanshi yayi littafin da ake ce ma sha'bul iman ka duba mujallar na biyu shafi na hamsin da biyar da kuma albasu wan nushur wanda ana yawan samun sa shafi na ɗari da bakwai ya ce al'amalu la tuktabu fi sahifatin wahida wannan malami ya ce kai musulmi ko ko kai dan adam duk ayyukan da kake yi ba a littafi ɗaya aka rubuta ba aiko ma yalfidhu min qawlin illa rakibun raqibun atid wato shi mutum duk aikin da yake yi mala'iku biyu ne ke kiyaye aikin akwai mala'ika guda da ke rubuta alhairi akwai mala'ika guda kuma da yake rubuta mene shari ce wala katiba wahidan saboda haka littafi biyu ne masu rubutun littafin ma biyu ne don haka ranar tashin kiyama ba za a yi amfani da sikeli na hannun dama a gwada ayyukan sharri da ke hannun hagu ba alherinka zai tafi hannun daman wannan sikeli ka ya tafi hannun hagun wancan sikeli ɗin darasi na biyar da ke cikin wannan sura ta alkari'a shi mizani din nan yana ɗaya daga cikin masifa guda uku da suka fi girma da za su sami ɗan adam a ranar tashin kiyama shi yasa Allah ya ce wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiya dan in mutum ya ketara abubuwa uku ɗin nan to ya tsira Allah ka sa mu ketara a cikin al-mustadrak na imam al-hakim da kuma musnad eh, abin nan sunan na abu dawud da musnad na imam ahmad akwai hadisi sahihi hasan jikan sayyiduna ali hasan dan sayyiduna ali jikan manzon allah sallallahu alaihi wasallam jikan annabi muhammad sallallahu alaihi kasan annabi yana da jikoki hasan da husaini to shi hasan din yana karami ranan sai ya shigo gidan nana aisha da ya shigo gidan na aisha sai samu tana ta kuka sai ya zauna yaro ne karami a lokacin duk bai fi shekara biyar ba to ta wuni tana kuka shi yake ba da wannan labarin ba ta gaya wa annabi sallallahu alaihi wasallam komai ba sai ta bari sai da dare ya yi lokacin da manzon allah sallallahu alaihi wasallam ya taho ranar kuma a ɗakin ta yake Me ya taho ya zauna kan gado sai ya samu tana ta kuka tsawon yinin kuka take sai manzon Allah ya ce mata ma yubki ki ya Aisha me yasa ki kuka ya ke Aisha qalat sai ta ce ya Zakar zakartu ahlan nari fa bakai na tuna yan wuta ne kawai sai na fashe da kuka jina na Aisha zakartu ahlan nari fa bakaitu na tuna yan wuta shi yasa na fashe da kuka sannan sai ta gina magananta tana da hikima kwarai ka in mace na son wato mijinta ya ba ta amsa mai kyau to ta bari sai dare ya yi lokacin da ya zo kan gado shiga ta malam ga wata tambaya to zai ba ta amsa ko lokacin kwanciya hikimar kenan saboda yanzu hankalinsa ya dawo gida amma da rana ka ta kada da mai yawa ma nace fa ne ya gagara ga wata malam ga tambaya to malamin ki ne ni ta ce zakartu ahlan nari fa bakaitu na tuna yan wuta ne ya rasulullah sai na fashe da kuka sannan sai ta ce mar hal tazkuruna ahlikum yawmal qiyamah yanzu ya rasulullah yanda kake so na nake son ka yanzu kuna tuna za ku iya tuna matanku a ranar tashin kiyama ko ko shikenan ba tuna mata kaga kuma ita tunanin ta kenan shin miji zai tuna matarsa a ranar tashin kiyama shin ku maza kuna tuna iyalinku ko ranar tashin kiyama sai manzon Allah ya ce lallai tambayi tana da kyau amma salasatu mawabi amma akwai guri uku fala yazkuru ahadun ahada babu wanda yake tuna kowa wuri uku ba mai tuna wani har annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam shi kansa bai tuna kowa a guri uku don tsabar masifar waɗannan gurare guda uku annabi ya ce na farko haisu yudha'ul mizan lokacin da za a kawo sikeli nan a aje a filin hisabi da an kawo sikeli an aje to kenan kuma baka tuna kowa hatta ya alama har sai mutum ya sani a yasqulu mizanuhu am yakhif shin sikelin sannan na alheri zai yi nauyi ko ko zai sako-sako wannan lokaci dan adam bai tuna komai a duniya face aikinsa lokacin da ake kawo sikele a aje filin hisabi wa haisu ya kulu ha umqra'u kitabiya da kuma lokacin da ake bawa mutum littafi lokacin da ake cewa to jama'a ga littafan ku fa kowa na tsaye za a ba mu kowa littafi kuma ka sai da ake bada littafin watso su ake daga sama watso su ake daga sama amma kuma ba wai rububi za a yi ana tsinta ba littafin da kansa zai taho hannunka amma kuma ba za a zo a baka hannu da hannu ba waye kai a baka hannu da hannu sai dai a je ma haisu ta tsayar suhuf manzon Allah ya ce lokacin da takarduwar koki suke in ka duba sama ko ina takarda ne kawai ke fadowa a wannan lokaci dan adam bai tuna komai sai sa hatta ya alama aina ya ka'u kitabu sai ya san ina kai ina littafinsa zai fada kana tsaye <clears throat> littafin zai zo da kansa ya zo ta hannun damanka Allah ka sa muna cikin irin su an fi shimalihi ko ta hannun hagunsa an wara a baharihi ko kuma a huda cikinsa ya karbi littafin ta bayan shi dayan uku ne ko dai ta dama ko hagu ko kuma ta kewayen baya mumini shi ke samun littafinsa ta hannun dama Allah ka samu na ciki kafiri ya samu ta hannun hagu munafiki ko sai an huda cikinsa kafin nan ya karba ta bayan shi <clears throat> Allah ka tsare mu to sai na uku wa haisu yudau siratu lokacin da ake aje siradi bayan an gama hisabi an baka littafin kai la hawla wala quwwata illa billah اللهم اختم بالصالحات أعمالنا آمين an yi hisabi an gwada sikelin an gama komai an ce je ka aljanna ka karɓi littafin ta hannun dama kana tafiya akwai rigima guda kuma a gaba ga ka ga aljanna sai a aje siraji kan jahannama ya fi turatul malikil jabbar la tadkhulul jannata hatta tajuzu ala hadha sirat wani mala'ika daga karkashin al'arshi sai ya ce to ya ku halittu ku dakata ina za ku aljanna Eh, ba ku tafiya aljanna ga wata gada sai kun ketara to anan ne kuma za a rabu da munafiki wurare uku din nan babu wanda ke tuna wani to lokacin gwada aikin mutum yana cikin uku din nan saboda haka sikelin nan yana cikin wato ɗayan bala'i uku da zai samu dan adam ranar tashin kiyama Allah ka samu cika da imani sai abu na shida wanda wannan sura take karantar da mu wanda shine yardan Allah fa amma man thaqulat mawazinuhu fa huwa fi ishatir rawiya wanda har sikelin ayyukansa yayi nauyi da ayyukan alhairi wannan yana cikin rayuwa yardajiya yardajiya ga Allah shi ma kuma yardajiya gare shi a suratul namli Allah ya ce man ja'a bil hasanati falahu khairun minha man جاء بالحسنة فله خير منها وهم من فزع يومئذ آمنون ومن جاء بالسيئة فقبت وجوههم في النار هل تجزون إلا ما كنتم تعملون سورة النمل الله يقول من جاء بالحسنة وان دي زودة كيكاوان ايكي فله خير من هاينا سامن ساكمكو دي يبنى ايكي سا وهم من فزع يوم يوم إذن آمن ودنا هو جميع بالجيتا نوانا رانا سنقوم أقوى وانا متندك تكين الأمة تأتي من الله a filin hisabi ranar tashin kiyama za a doka masa tsawa ina ne gani ya ubangiji ala rubusul khalai bisa kawunan halittu kuma ana kowa na kallon shi ina ne duk kowa sai ya ce ya ce gani da Allah annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce yun alaihi tis'atun wa tis'una sijilla daga sama sai a dinga saki takarda takarda takarda na munanan ayyukan wannan mutum kuma musulmi ne ji manzon Allah sai an sako takarda guda 99 wato 100 ba daya annabi ya ce kullu sijillin maddal basar kowace takarda tsawonta iya ganin dan adam iya ganin dan adam inda idonka zai iya gani to iyakan tsawon wannan takarda kenan sai an samu takardu guda 99 kasan wasu sun daɗe suna lalata duniya annabi ya ce kuma mutum yana cikin al'ummarsa bayan allah ya sako masa waɗannan takardu guda 99 duk ana ɗora su akan sikelin nan sikelin ya yi rangaji waje guda gaba ɗaya ya ɗauke sharri kawai fotok sun mai kulu sai Allah ya ce masa a tunkiru min haza shi an shin akwai wani abu da ka musanta cikin takardu 99 nan akwai kagen da muka yi maka akwai ƙarya akwai ƙari da muka yi kuma yana karantawa fa yaqulu la ya rabbi sai ce ba komi duk abin da aka faɗa na yi duk abin da ke cikin takardun na aikata su fa ya kulu sai Allah ya ce masa alaka uzurun aw hasanatun kana da hanzari ko kana da wani kyakkyawan aiki kuma da kake ganin ba a ƙara ba don a ƙara hukunci sai Allah manzon Allah ya ce faya yahabar rajul nan take sai wannan mutumin razana ta kama shi sai kama bari yana firgita yana jijjibi fa kulu sai ce la ya rabbi ba ni da wani hanzarin da zan baka sannan ba ni da wani kyakkyawan aikin da ne kuma wanda ban ga an sa a ciki ba fa ba za sai Allah ya ce ah, akwai kyakkyawan aiki mana inna laka inda na hasanatin ai kai wasu ayyuka masu kyau suna nan wajen mu ajiye wa inna la zulma alayka ba za mu cuce ka ba ce ashe akwai wani aiki mai kyau da nayi wanda har zai rinjaye waɗannan warkoki ɗari ba ɗaya anya fa yi kuriji lahu bi sai ya fito masa da wata kati wani kati a cikin katin an rubuta ashadu an la ilaha illallah wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu sai ce kaga wannan aiki ya tara lada masu ɗimbin yawa fa ya kulu sai ce ya rabbi haba <laughs> ya ubangiji hazihil bitaqa kati kati ɗaya irin complimentary card din nan ma'a hazihi jillati ya dora a hannun keli. waɗancan warkoki ɗari ba ɗaya suna gefe guda a ce wasu rinjaye su fa ya kulu haba ya shiru Allah ya ce kai dai ka duba innaka la tuzlamu ba za a cuce ka ba Allah mai hakuri wai har ma wasa yake yi da shi a indi ne ya shiga uku takarda ɗari ba ɗaya annabi ya ce maddal basar tsawon ganin ɗan adam ka san ya isa mai ganganci duk sharri ne a ciki amma saboda rahamar Allah sai ya ɗauko kati daya jikinta an rubuta ashhadu Allah ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah manzon Allah ya ce fa fatu da usijillatu fi kifatin a ɗora waɗannan takardun a hannu guda na sikelin wal bitaqatu fi kifatin a ɗora wannan kati a hannu guda fatashati sijillatu manzon Allah ya ce baki ɗaya takardun din sai su tashi sama wa saqulatul bitaqa wannan katin yarin jaye su ta wajen nauyi kar ku manta ba cikin qur'ani Allah ya ce mana wala zikirullahi wala zikirullahi akbar zikirin Allah ya fi komai girma kar ku manta kuma wani hadisi da annabi ke cewa kalimatani khafifatani alal lisani saqilatani fil mizani habibatani ila rahmani subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi alazim duk mai zikiri ba ya lalacewa Allah ka sa mu cika da imani zikiri fa na sunna sai darasi na ƙarshe shine darasi na bakwai cikin wannan sura ta alƙari'a Allah ya tabbatar mana da suna guda daga cikin sunayen wuta suna guda daga sunayen wuta wato a wannan sura tana da balaga mai ɗimbin yawa wani ilimi ne mai zurfin gaske wato wannan Allah ya tabbatar mana da suna daga cikin sunayen wuta da Allah madaukaki ya ce wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiya wanda sikelin gwada ayyukansa na alhairi ya yi sako to uwarsa ita ce hawiya uwarsa ita ce hawiya kasan ɗade in ya firgita wajen uwarsa yake komawa ko idan mutumin banza ne uwarsa ita ce wutar hawiya bi ma'ana jahannama wannan suna ce guda daga cikin sunayen wutar jahannama kamar misali wani guri Allah ya kira ta da lava wani guri ya kira ta da sakar wani guri ya kira ta jahannama wani guri ya kira ta jahim duk suna ne na jahannama duk sunan wuta ne fa ummuhu hawiya sai Allah ya ce wa ma adraka ma hiya wai me ya sanar da kai ita wannan wutan ne ya fassara da cewa narun hamiya wuta ce mai zafi fa ummuhu hawiya ya Allah ka tsare mu akwai hadisi mutafakun alaihi wanda ke cikin littafin bukhari da muslim littafin bukhari hadisi na biyar muslim kuma hadisi na 2843 hadisin abu huraira annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce narukum juz'un min sab'ina juz'an min nari jahannama kun ga wannan wutan da kuke amfani da ita a nan duniya manzon Allah ya ce yanki ɗaya ne kawai cikin yanki saba'in na wutar jahannama hadisi sahihi wannan wutan yanki ɗaya ne cikin yanki saba'in na wutar jahannama <laughs> kila ya rasulallah wani daga cikin sahabbai ce ya rasulallah in kana tilakafiya to ai wannan na duniyan ma inda za a kona mu da ita a kiyama ai ta isa kuma har sai an ninka sau saba'in ma sai annabi ya ce fuddilat alaihinna tis'atan wa tis'ina juz'an a ranar tashin kiyama saba'atan wa tis'ina juz'an sai an ƙara da wato kashi abin nan kashi 69 kulluhunna misla harriha dukkansu suna kaman zafinta kowane yanki yana daidai da zafin ita wannan wuta ta duniya kenan wuta nama zafinta ya kai wuta da muke amfani da ita a nan duniya sau saba'in kuma ba yadda muke jin ta ma a yanzu don kamar hadisi da ke cikin littafin imamu ahmad da sahih na ibn hibban annabi ya ce duribat fil bahari marratayn ita ma wannan wutan da muke amfani da ita kafin a bamu ita a nan duniya sai da aka eh, doka teku a cikinta sai da aka sa ta cikin teku sau biyu saboda ta yi sanyi na aka bamu wannan wutan annabi ya ce walaula zalika man tafa biha ahadun in ba don an rage sanyinta da ruwan teku sau biyu ba da ba mai amfani da ita saboda tsaban zafinta ka kasuranta ba a rage zafin nata ba a ce kawai za a yi wa mutum azaba da ita bare kuma a ninka sau saba'in zafin wannan wuta hasbunallahu wa ni'mal wakil hadisin abdullahi bin eh, abin eh, hadisin anas bin malik wanda ke cikin littafin ibn majah annabi yake cewa wa inna hala tad'u allah allah yu'idaha hafiha. ita wato shi kansa teku da aka rage wuta na duniyan nan aka rage zafin wutan duniyan nan da shi tekun tun daga ranar da aka ɗauke shi aka rage zafin wuta da shi yake roƙon Allah ya ubangiji Allah karka sake mai da ni wannan wutan kun ga fa an rage wutan zafin wuta ne da teku sau biyu to tekun ma addu'a yake yana Allah karka sake haɗa mu da wannan abun saboda tsaban fitinarsa Allah ka samu cika da imani darussa guda bakwai kenan da muke fahimta a wannan sura ta alkariya Allah ka tsare mu daga fitina ta duniya da kuma lahira za mu dakata haka akwai tambayoyi a ɗan amsa انتهي سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك والحمد لله رب العالمين